kamar yadda bayanai ke nunawa wasu ne suka zo su kira waɗannan shugabannin al'umman da cewa su je su sasanta wasu fulani da wasu manoma mumuyawa da ke yankin to amma kuma daga baya sai gawakin su kawai aka samu an daddatsa batun da ya so ma ya kawo tashin hankali waɗanda aka kashe sun kohara da dagacin namni alhaji musa kacella da kuma wani mai anguwa malam manu jahun sunana musa mayangwa adamu eh ni dan mayangwa adamu ne eh to wasu mutane ne da wanda suka zo suka yi inviting nasu da su je su dubi barna a jeji aka kawo musu wannan reporting suka tashi da shi da digashin da shi mayangwa shi na kenan suka shiga daji sun shiga dajin to daga shigan su daji dai bamu san abun da ke faruwa sun je wurin barnan a ba su je ba shine wanda bamu sani ba ni dai sunana yakubu ali namnai ni digashi amini na ne muna tare ba mu rabuwa gaskiya muna cikin alhini mu abinda muke bukata tunda an tabbatar wa hukuma cewa ga wa'inda suka kira su suka tafi da su daji muna roƙon hukuma ta gaggauta kama su saboda mu cikin kwanakin nan an ta samun kisan ɗauki daidai a wasu san jihar kamar yadda ya faru a ɗan anace da kuma wasu wuraren batun da yanzu ke karata da hankulan jama'a wani rabu ilyasu mu'azu shagarda da ke zama tsawon shugaban karamar hukumar gaso inda lamarin ya faru ya ce yanzu haka fa suna cikin wani hali na alhini wanda don haka ne ma ya bukaci da zakulo wanda ke da hannu a wannan kisa gillar da aka yi wa shugabannin al'umman don tabbatar da zaman lafiya. abun da ya faru a yankin namnai abun bakin ciki ne matuka ba saraki aka kashe da mai anguwansa to idan har ya kai ga sarakuna to ina ga mu talakawa to saboda haka muna son hukuma ta gaggauta bincike akan wannan al'amari. kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar ta ce bata kama kowa ba tukunna な to amma ana binciken gano wanda suka aikata ta'asar dsp joseph kwaji da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya bayanin halin da ake ciki da muka samu labari wannan abin da ya faru a namnai a take ma'aikatan mu ka wurga suka je wannan wurin inda wannan abin ya faru sun je suka tayar da wannan gawakin suka kwashe su kai su asibiti inda za musu za duba su a tattace mene ya kashe su inda nake magana da kai yanzu ana kan bincike a alamu ana kokari yadda za a samu wayannan mutanen da suka aikata wannan abu. Jihar Taraba jiha ce da ke da yawan kabilu da sautari akan samu rashin fahimtar juna musamman tsakanin manoma da kuma fulani makiyaya baya kuma gabatun harin daukan fansa da wasu lokutan akan kai wa juna wanda ma ya mai da wasu garuruwa tamkar kufayi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya